يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar tara ga watan jimadal thani ko? awal shekara ta 439 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 26 ga watan 1 shekara ta 2018 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na Muhammad Fuad Abdul za mu tashi insha Allah ta'ala a shafi na 38 a ƙarƙashin babi na 73 hadisi na 101 hadithu jabir ibn abdullahi al-ansari hadisin sahabin annabi jabir dan abdullah mutumin madina an yahya ibn abi kathir daga haya dan abi kathir yake cewa sa'altu aba salamata bin abdurrahman na tambayi aba salama baban salama ibna abdurrahman dan abdurrahman an awwali ma nazala min alquran game da farkon abin da ya sauka na alqur'ani qala ya ayyuhal muddathir sai ya ce da ni ya ayyuhal muddathir ayoyi biyar na farkon ita wannan sura ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur qultu yace sai ni ko nace yaquluna qra bismi rabbikal ladhi khalaq amma fa wasu daga cikin jama'a suna cewa farkon abin da aka saukar na alqur'ani faɗin Allah iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam suna cewa ayoyi biyar na farkon suratul alaq ne ba ayoyi biyar na farkon suratul muddathir ba faqala abu salama sai abu salama yace sa'altu jabir ibn Abdullahi radiyallahu anhu na tambayi jabir dan abdullahi allah ya yarda da shi ko radiyallahu anhu ma allah ya yarda da su shi da mahaifinsa an zalika game da haka tsakanin ya ayyuhal muddathir ayoyi biyar dinta na farko da kuma ikra bismi rabbika alladhi khalaq ayoyi biyar dinta na farko wanne ne farkon sauka cikin surorin alkur'ani ko ayoyin alkur'ani qultu lahu mithla alladhi qulta ko da yace ya ayyuhal muddathir sai na faɗa masa irin abin da ka faɗa kai dan yanzu da na faɗa maka ya ayyuhal muddathir sai ka ce ana cewa kuma ikra ayoyi biyar ɗin farko ta, to irin yadda ka faɗa min ɗinnan haka ni ma na faɗa masa da ya ce ya ayyuhal muddathir sai da to kuma ana cewa iqra bismi rabbikal ladhi ma'ana an yi kacibis an yi iri daya anko na abin da ka faɗa da wanda na faɗa an gane ko faƙala jabir sai jabir ya ce la uhaddithuka illa ma na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba zan zantar da kai wani abu ba sai abin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zantar da mu ƙala ya ce jawartu bi hira na makoci kogon hira na ta zama a kusa da shi falamma ƙabaitu jewari, yayin da na cika na kammala zaman kusa da shi da na habattu sai na sauko daga kansa fanuditu sai aka kira ni fanazartu an yamini falam ara shay'a sai na waiga dama na an ga waye mai kira na sai ban ga komai ba wa nazartu an shimali falam ara shay'a na waiga na ban ga komai ba wa nazartu amami falam ara shay'a na kalli gabana nan ma ban ga komai ba wa nazartu khalfi falam ara shay'a na sake duba na kalli bayana nan ma ban ga kowa ba ga kuma kira na ji fara fa'atu ra'asi sai na daga kaina tunda dai duk kusur wannan hudu ban ga kowa ba to bari kuma in kalli saman gani me ke faruwa fara fa'atu ra'asi sai na daga kaina sama Fara aitu shai'a nan ne fa sai naga abun da na gani sai naga abu fa ataitu khadija to wannan shay'a din da ba mun yi shi ruwa ta wuce ba wani bane shay'a din malaika jibril ko sai naga malaika jibril fa ataitu khadija sai na zo wajen khadija fa qultu dathiruni nace musu kulillibe ni wasubbu alayya ma'an barida ku zuba min ruwa mai sanyi ko na ji sassauci na yanayin da nake ji qala ya ce sai kuwa suka wato lullube ni wasabbu alayya ma'an barida suka kuma zuba min ruwa mai sanyi abin duk da ne ma min amma wannan ita ce bacin aure eh yana yi bari na bari amma ka faɗa ta ce ba ka isa ba ta ga matsala ta sa qala yace fa sai waɗannan ayu suka sauka ya ayyuhal muddathir qum fa wa rabbaka wa ayoyi biyar kuma sa ayoyi hudu a ko amma dai ayoyi biyar ne da makaranta akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari wannan hadisi fi kitab tafsir suratul muddathir suratu ya ayyuhal muddathir mana imam al a littafinsa na sayyid bukhari akwai wato anin kitabun tafsir a kitabun tafsir kuma ya zo kan surar muddathir a nan za ka samu wannan hadisi babu haddathana na haya babin da yake cewa yahaya haya ya zartar da hadisi da muka ce an ya haya bin abi kathir a farkon karantawa to wannan shine lafazin ruwayar imam bukhari Allah ya ji da rahama idan ka koma lafazin ruwayar muslim bayan ya ce an yahaya sai ke cewa sa'altu aba salama ayyul qur'ani unzila qablu nan a gabanmu sa'altu aba salamata ibn abdurrahman ibn abdurrahman an awwali ma nazala min alquran ko an awwali ma nazala min alquran haka yake anan amma ko kuma cikin muslim sai ce ayyul qur'ani unzila qablu wani abu aka saukar na alqur'ani kafin kowane abu da aka saukar ma'ana na farko abin da ya fara da gaya faƙultu to bayan ya tambaya kamar da muka gani anan qala ya ayyuhal muddathir ko sai jabir ya ce masa ya ayyuhal muddathir qultu yaquluna iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kamar da yake anan ko to amma in ka koma muslim abin za ka tarafa ƙultu a waƙara sanita da shi ko kuma ikira an fahimta kun ga taslan da ya masa a waƙara ko ko ikira nan ku cewa yi mutane suna cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq can ku sai ce a waqra ko ku da iqra fa qala sa'altu jabir ibn abdullah sai ce ni ma na tambayi jabir dan abdullah nace da shi ayyul qur'anu unzila qabr me aka fara saukarwa daga cikin surar alqur'ani a farko kafin saukar da komai wanda shine ya riga ya sauran abubuwan da suka sauka to qala ya ayyuhal muddathir fa qultu awaqra sai ce ni ayya ayyuhal muddathir ce sai ni kura ce ko kuma iqra to kaga a nan arwa da makaranta ta imam bukhari bai ce shine yace ba sai ce amma fa mutane na cewa iqra bismi rabbikal ladhi ko nan kuma shi da kansa nace ko ko iqra adin bayan ya ce ya ayyuhal muddathir to da haka ko dai a ce mutane sun ce shi ma yana cikinsu ko kuma shi ɗin ne ya ce aka kawo shi a cewar mutane sun ce don shi ma nau'i ne daga cikin mutane ɗaya ne daga cikin mutane duk wajen ba ana da abu ɗaya ne illa kawai bambancin lafazin ƙala jabir sai jabir ya ce uhaddithukum zan zantar da ku kaga a jam'i da yawa kenan amma anan abinda jabir yake cewa da shi bayan ya faɗa masa abin da ya faɗa masa ya ce la uhaddithuka illa ma na rasulullah ba zan zantar da kai wani abu sai abin da manzo ya zantar da a nan kuma yana magana zan zantar da ku ko ku nawa ne ma'ana dukan ku baki ɗaya mutane ke na ayar kaga a nan zan zantar da ku sai kin ɗin cewar mutanen da yawa amma cewar shi ɗin a wajen tambayar shi kaɗai ya ce ko dai ikra a nan sai nuna kamar shi kaɗai da ana magana shi dai shine jigon jiyo maganar da kuma faɗatta amma dai da wasu a gurin aka yi wannan bayani to zan zantar da ku abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zantar da mu qala jawartu bi hira ice na zauna kusa da kogon hira na makoci kogon hira kamar yadda a lafazin na makaranta ma haka kace jawartu bi hira ko to amma a lafazin ruwayar imamu muslim a gaban bihira ɗin ya zo da cewa shahara tsawon wata guda na zauna na makoci wato kogon hira har tsawon wata guda kaga wannan lafazin na muslim ya tantance mana tsawon adadin lokaci ga goya shi da lafazin ruwa imam bukari zai kara maka ma'anar abin da kake nema na hadisa. to bayan haka a nan lafazin da muka karanta da ya ce da na gama wato makotakar kogon na hira sai na sauko mana bayan ya yi wata guda ɗin sai ya sauka ko a lafazin da makaranta an ka koma lafazin imamu muslim sai ya ce nazaltu sai na sauka da hobot da nuzul duk magana ce ta sauka qulna habitu minha jami'a ce ku sauka ga baki ɗaya an gane ku to haka ma fa nazaltu sai na sauka ko nazaltu sai na sauka to da kaga lafazin ne suka mata amma ma'anar ɗaya ce fastabqantu batnal wadi babu wannan a imamu bukhari fastabqantu batnal wadi sai na bibiyi cikin kwarin wannan kogo na ɗan zazzaga na kai na kawo fanoditu kawai sai na ji an kira ni fanazartu amami sai na kalli gabana wa khalfi da bayana wa an yamini da damana wa an shimali da haguna falam ara ahada ban ga kowa ba kun ga can sai ce na duba dama ban ga kowa ba na duba hagu ban ga kowa ba na duba gaba ban ga kowa na duba baya nan kusa aka haɗe su guri guda an gane ku kaga bambancin lafazi kun farko sai ka ce kawai na kalli gabana na kalli baya na kalli dama na kalli haguna ban ga kowa ba can kowa ka ce ban ga komai ba ko falam ara shai'a a sai yake ta cewa nan kuma sai ce falam ara ahada ban ga wani ba tuntun da ka ji kira ai mai yin kiran ne ya kira to ya shiga cikin shay'an shi ba wani abu ne amma an kaso tantance ka ce ban ga kowa ba to an san cewa mai yin magana tunda shay'an ya ɗaukar daukar mai yin magana ya ɗaukar wani mai yin magana thumma nuditu sannan aka kuma kira ne kaga anan ya nuna kiran ya maimaito ko amma lafazin makaranta fa ba a nuna an maimaita farafa a tura asi to da aka kuma kira na ne shine sai na daga kai, tunda na san na duba dama na duba hagu na duba gaba na duba baya banga kowa ba to na sake jin kiran sai na kalla sama kaga wannan lafazin na nuna mana cewar ashe can da aka gaya mana ya kalli dama ya kalli hagu ya kalli gaba ya kalli baya ya kalli sama ba lokaci ɗaya ba ne an fahimta tunda wannan lafazi na cewa a kiran farko ne ya kalli dama hagu gaba baya a kira na biyu kuma sai kalli sama ai an fahimta don ka hada sai ya baka yadda zaka fahimci yadda hadisin yake gare farafa'atu ra'si sai na daga kaina fa idza huwa alal arshi sai ga shi wanda ya kira ni akan wani gado fil hawa akan iska shi gadon ba wani abu da ya tokare shi shi ma da yake kai ko zana zauna sau da aka da shi da gadon duk a iska suke to bayan cewar sai ga shi akan iska nan kawai da aka ce wato bai ga komai ba ice fa'ataitu aisha kai bana kai tu khadija ko sai na zo gurin khadija kultu da tsirunin jikun kullibe wasu bu alayya ma'an baridan ku zuba min ruwan sanyi to amma a lafazin imamu eh, muslim imam muslim sai ce fa akhadhatni rajfa sai kyarma ta kama ni a gurin kenan kamar yadda ya kyarma a lokacin saukar da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq a lokacin saukar da ayyuhal muddathir ma yayi irin wannan an fahimta ko kaga nan lafazin da imam muslim ya fito mana da haka wanda can ba a faɗi wannan ba ko da ya ce ya je gida ya ce a lullube shi me yasa ya ce a lullube shi irin abin da ya faru da shi a karan farko lokacin saukar da ikra shi ya faru da shi a lokacin saukar da yayin mudaththir da haka ya tafi gida ya ce a lullube shi amma a nan babu wannan a lafazin na makaranta a bukhari amma na muslim fa ni rajifatun shadida sai raurawa mai tsanani ta kama kamar wanda wato ainihin sanyi sanyi a tare da shi to wannan eh, shine irin bambance bambancen da ke akwai tsakanin lafazin ruwa da imam bukhari da imam muslim eh, kuma mun ji ƙari a nan na cewar har ma bayan ya ce a rufe shi ya yi maganar a zuba masa ruwa na sanyi ko eh, a can inda makaranta na lafazin imam bukari ruwan a zuba masa ruwan sanyi ko nan kuma eh, na musulun ba a kama ganin ruwan sanyi so da ka sai ka haɗo abin da babu a can sai ka sa'an abin da yake anan babu a can sai ka haɗa sai ka tashi abin da kake nema to da shi da abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai aka samu kai a cikin wani yanayi kamar yaya an ce mana farko abin da aka saukar ikra tun farkon karatun hadisin aisha ko yanzu kuma yanzu hadisin zafir an ce da mu ya iya wani mutum to ya kenan an gane ko ƙalar imamun nawawi imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama sai yake cewa an alƙauli ba na awwala ma unzila ƙauluhu ta'ala ya ayyuhal muddathir sai ce batun cewar farkon abin da aka saukar wa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na alƙur'ani sune ayoyi biyar din ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur yace da'if magana ce mai rauni an fahimta ko magana ce mai rauni bal ba ce kai batacce magana ce ka cire ma magana mai rauni ba daidai ba ce an fahimta ko magana ba haka take ba wasawab yace abin da yake daidai anna awwala ma unzila alal itlaq farkon abin da aka saukarwa manzo yanke sake kakka wani tsakara da baibai farkon abin da aka fara saukar masa ya ce ikra bismi rabbika alladhi khalaq yi biyar din nan na wato farkon suratul alad ma'ana abin da Aisha ta faɗa din nan ne abin da yake daidai kama sarraha bihi hadithu Aisha ce kamar yadda hadisin Aisha ya fito ya fayyace haka radiyallahu anha Allah ya daidaita ce wa amma ya ayyuhal muddathir amma faɗin batun saukar da ya ayyuhal muddathir fa kana nuzuluha ita eh, saukar da ita ya kasance ba'da fatratil wahyi bayan yankewar wahyi to da inda ana so a bayi bayanin farkon abin da aka saukar ga manzo yanke to za a ce ikra ce ayo biyar din ta, amma bayan saukar ikra aka samu tazara da yankewa da tsaiko na zuwan wahayi farkon abin da ya fara biyowa a cikin alkur'ani gaba daya ya ayyuhal muddathir an fahimci bayanin cito shi ne abin da ya biyo ba Cito wannan shi ne sai zama to maganar mutu ya rude babu ita jabir ina maganar farkon abin da ya sauka bayan tsaikon wahayi da aka samu amma ana magana farko abin da ya sauka gaba daya a alkur'ani abin da aka fara mazo da shi ikra bismi rabbikal ladhi yawa saboda haka fa kana nuzuluha ba'da fatratul wahyi kama sarraha bihi fi riwayat zuhuri kamar yadda ruwayar imam zuhuri ta bayyana kafin wannan ruwayar ai mun karanta wata cewar jabir ina zantar da bayanin da manzo yake a game da tsaiko da aka samu na wahayi sai maganar abin da aka fara sauka masa bayan wato tsaiko da aka samu ita ce ya yi wal muddathir saboda haka wadda dilalatu fihi fi mawadi minha ice a cikin shi hadisin imamu zuhuri da ya bayanin cewar an saukar da manzo ya yi ayyuhal muddathir bayan samun tsaikon wahayi daga sanda aka saukar da ya eh, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq to shike yake cewa a hadisin imam zuhuri akwai gurare da suke tabbatar da cewa ya ayyuhal muddathir bayan ikra ta ikra ta gabaci ya ayyuhal muddathir yace wa huwa yuhaddithu an fatratil wahd a cikin hadisin yace wa huwa yuhaddithu ma'ana manzo ina zantarwa an fatratul wahyi game da yankewar wahyi ko imamu zuhuri na zantar da hadisin jabir da yake bayani akan abin da ya sauka farko bayan an samu tsaikon wahyi ita to wannan gabar tana nuna cewar ya yi almudassir bayan bayan ikra take yace har zuwa inda jabir yake cewa abin ka imamu zuhri yake cewa fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddathir sai Allah ya saukar da ayyuhal muddathir yace har wa yau daga cikin abin da yake nuna cewa ya ayyuhal muddathir bayan iqra ta zo fadin manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin imamu zuhri fa idhal malaku alladhi ja'ani bi kwatsam sai ga mala'ikan da ya zo min a kogon hira ko ya gan shi da yanzu ya maimaita ganinsa ganin farko ana ka saukar da ikira a gani na biyu ana ka saukar da ayyuan ya ce to wannan lafazin ya fayyace komai tunda ya ce sai ga mala'ikan da na gani a hira kuma can da makaranta cewar an sauka masa yayyuwal muddathir ina tsaka da tafiya ko akan hanya yana tafi ya ji kira ko kaga wannan yake nuna waccan saukar ba wannan bace wannan kuma ba waccan bace ثم قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر sannan sai manzo ce sai kuma Allah ya saukar da ayyuhal muddathir bayan haka a da ruwa Zuhri a cikinta an ce thumma tataba alwahyi ba'da fatrati sannan sai kuma wahayi irka biyo baya wani bayan wani bayan da an samu tsaiko ko kaga wannan sai ke nuna cewa tsaikon daga sanda aka saukar da ikrarin kafin a saukar da ya ayyuhal muddathir yace wa amma qawlu man qala min al mufassirin amma maganar da wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa na cewar awwalu ma nazala al-fatiha farkon abin da aka fara saukarwa manzo na alkur'ani ita ce suratul fatiha yace fa butlanuhu azhar yace bacin wannan magana ta fi komai ma bayyana min an yudhkar Fiyar ma da a cewa a tsaya ana wani tattauna magana kanta, kan ma ka wahal da kanka ba ita bace an fahimci bayanan saboda haka wannan shi abin da imamun nawo ya faɗa sannan sai ce wallahu ala Allah kuma ya fi kowa sani to mun ji kuma cewar bayan saukar da ikra bismi kalla ladhi khalaq abin da ya biyo baya ita ce ya ayyuhal muddathir to bayan wannan takau Imam Nawawi yayi abin da yana kokarin bayani imamu ibn hajar al-asqalani Allah ji kansu da rahama shi ma da ya zo bayani kan wannan hadisi ya ce to akwai kuma masu cewa farkon fa abin da ya sauka ya ayyuhal muzammil da ya ayyuhal muddathir da ya ayyuhal muzammil abin da suke cewa kai mai lullaba muzammil da muddathir da abu guda sai suka ce ya ayyuhal muzammil ta ma riga ya ayyuhal muddathir akwai wannan magana ita ma sai ce mai rauni ce saboda an ka tafi cikin ya ayyuhal muzammil za ka jana ta magana tsayawar da rama inna rabbaka ya lamu annaka taqumu adna min thuluthahi al-layl wa nisbahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak a maka yaushe aka saukar da maganar sallar dare farallan ma yaushe ta sauka ko ce wannan magana ma ba daidai ba to amma akwai ta sai ka ji ka kiyaye idan kawai tana zuwa na cewa farko abin da aka saukar ya yi wani muzamin kai kuma kai to an ce kuma kai kira an to ni duk ma abin ya zama ma kai koyi ko to kan ma ka rude wannan magana ma ba ta da ƙarfi sai kuma wanda suke ce a ah, wai lalil madafifi na ce <laughs> nan ma magana tana da rauni ba daidai ba ce wannan magana an fahimta ko so da haka dai an ta yi magana. amma dai magana gare farko abin da aka wa manzo sallallahu alaihi wasallama iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ayi biyar din farkon ta abin da ya biyo baya bayan yankewar wahayi da tsaiko an saukar da ayyuhal muddathir ita ma ayoyi biyar na farkon ta wannan shine abin da hadisin yake ba mu sakonsa wannan yake sanar da mu da malamai suke da kokarin bibiyar abubuwan suke na dalilai da hujjoji su fitar da abin da yake gare yadda za a fahimce shi daidai Allah ya saka musu da alkhairi saboda haka wannan hadisi ina daga cikin hadisan da malamai sukan ɗauke su a matsayin hujja da ake zuzzubawa a cikin littafan da aka rubuta na ulumul qur'an galibi littafan ulumul qur'an suna bayani kan iliman da suke da alaka da alkur'ani da bincike iri daban-daban da suka shafi kur'ani. mun yi littafi da kuna ɗaya daga cikin malaman masar da muka gama to abinda malaman ulumul suke ambatawa a cikin littafin ulumul irin waɗannan bayanan ne farkon abin da aka saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani abin da ya biyo baya bayan wannan ƙarshen ayar da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallama surorin da suke na makka surorin da suke na madina surorin da aka shafe karatunsu amma hukuncinsu yana nan ko ayoyi a'a ayoyin da aka shafe karatunsu aka shafe hukuncinsu an fahimta haka ko dai ga ayar tana nan amma hukuncin babu ko kuma ga hukunci yana nan amma babu ayar ko kuma ga ayar kuma ga abin take dauke da shi to do malamai suna bayanan irin waɗannan abin da ya shafi ulumul qur'an da kuma sanin wace aya ce ta dabaibaye wata wannan wani lokaci na zuwa a cikin abin da ya shafi usulul fiqh wasu kuma malaman har a cikin ulumul qur'an din ma suna sa sannan sai kuma abin da ya shafi bangaren eh, abin da ya shafi a dai ulumul qur'an din sanin abin da ya shafi tarjama fassara alqur'ani shi ma ana sako shi cikin bayanin ulumul qur'an zuwa abin da ya shafi eh, a wani wata aka fara saukarwa manzo alqur'ani to duk irin wannan irin wannan abin su ake tattarawa sai zama in kana specialize akan abin da ya shafi ulumul qur'an to irin wannan abin za ka yi ido ka waye ka samu bayani a kansu da batun abin da ya shafi harkar tafsirinsa yaya me mafificin tafsiri ko kuma ya aiki a fasar alkur'ani cuto ana ɗauko aya mai fassara wata aya ko sura mai fassara wata sura sai zama ka fassara qur'ani da qur'ani sai abin da ya shafi irin su fassara alkur'ani da hadisan manzo sai fassara alkur'ani da maganganun sahabbansa fassara alkur'ani da gundarin harshen larabci tunda alkur'anin ba larabe to haka haka haka irin waɗanda so da wannan hadisin ina daga cikin hadisi da ake kafa hujja da su da dalili da hujja akan abin da ya shafi farko abin da ya sauka na alkur'ani a yanke da kuma farko abin da ya sauka bayan an samu tsaiko na wato abin da ya fara sauka to na shine dai sakon abin da ya shafi wannan hadisi abin da muka da Allah ba mu radansa kuskure kuma Allah ya kace hmm? eh rubuta alqur'ani ba eh shi ma suna sashi a cikin ulumul qur'an yaushe aka rubuta qur'ani a gurin wadawa aka samu qur'ani suwaye mahaddatan alqur'ani cikin sahabbai suwaye suka yi harka ha hada shi da sauransu da irin wannan Allah ya samu alisalim wa lahu ba wani bayan sallama yake cewa tambayar sa game da kiran sallah ice fadar allahu akbar allahu akbar da ake yi a kiran sallah shin za a haɗe fadar ne a ce allahu akbar allahu akbar ko kuwa za a raba ne allahu akbar Allahu akbar ya abin yake abin ne mai yalwa ruwanka kai mai yin kiran sallar ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah haka je ƙarshe ruwanka ka ce Allahu akbar Allahu akbar an gane ka kuma ci gaba da kiran sallah duk wanda kai yayi wancan bai ku ba wannan bai ku. duk wanda kai daidai eh, in ka san ka haɗe za ka shaƙe tura ba a nan shi ya fi eh. Allah ya samu da na na wasu an a cikin kiran sallar suna sanya ɗan yatsansu a kunnen wasu kuma fata kunnan suke kama su rike ya abin yake yatsan ake sawa a kafar alama ce ta lokacin da mutum yake kwalla kiran sallah da da ba lasifika don kada kwallawar shi ta damu kunna in ya rufe to sai ya kwalla iya kwalla ko kuji kuma shi bai samu matsala an fahimta ko to shi ne abin da ke amma don ka kama fata kunna za ka ji komai garo yana daga cikin abin da yake a bangaren kiran sallah ya kasa da na taɓa shekara kamar sha biyu ko wani abin da ko sha uku farkon da dawa ta hoto. to akwai kashe-kashe da bayanai akan abin da ya shafi abubuwan da suka shafi kiran sallah inda ba a ja ake yin ja a masu kiran sallah da ake da su da inda ja ake amma wani baya ja da kuma batun abin da ya shafi inda ake kautar da kunne abin nan fuska dama ko ai hagu a wajen hayya ala sala da hayya ala fala sannan kuma iya juyawa ake bukata ba tare da wani sai ka gan shi dukansa yake juyawa an fahimta ku to duk a ciki akwai wannan bayana bayana da abin da ya shafi nau'o'in shi kiran sallar ba iri ɗaya ba ne kowane ba su ne ba yanzu an daina sai mamari ake zan binciko in allah da na gan shi sai a baro sai ku saka abin mari din yanzu an daina kasu da ya zama tsohon yare ya kamata kuma na da niyayya don na fara amma ajiyewa ne abubuwan da suka yi Allah da za a yi shi don kuma idan mutum ya shiga masallaci lokacin alfajir ya yi da masjid sannan ya yi da ko in ya mahimmancin raka'atul fajri manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan rak'o'i guda biyu bayan kiran sallar asuba na biyu kafin ayi sallar asuba yin su yafi duniya da abin da yake cikin duniya kaga ko ba kuɗi ko sai wannan ya isa raka'a bin za ka yi tafi duniya da abin da yake cikin duniya daraja da girma a gurin Allah sannan bayan haka cewar to idan an yi kiran sallah na biyu ba ka yi raka a talfajiran ka a gida ba wadda dama man zuwa gida yake sannan sai to masallaci sallah to kai ba ka yi a gida ba sai ka taho masallaci sai to idan ka shigo masallaci raka a talfajir za ka ko kuma ta hiyatul masjid za ka ko ibin gaisuwa ga ubangijin an shigo masallaci inda lokacin da ya halatta a sallah ne wannan zaman kansu suke shiga masallacin yake jawo su a talbajar kuma daban take to idan da lokacin da har ka iya yin tahiyatul masjid kuma ka iya tashi ka raka a talbajar to babu matsala yi su duka waccan ka san tahiyatul masjid ce wannan kuma a talbajar ce kai an fahimta ku idan kuma ya zama cewa a ka riga ka yi raka'atul fajrin ka a gida sai ka taho to sai kuma ka yi tahiyatul masjid ba matsala inda kai biyan ka sai kai zaman ka tahiyatul masjid da kadan ka riga ka raka ta bidrin ka gida a a lokacin ba zai isa ka yi tahiyatul masjid ba kuma ka yi raka ta fajrin ko to zaka iya ka yi raka ta fajrin ɗinka da aka ce ta fi duniya da abin da yake ciki kuma ka da ubangiji a daidai lokacin ko kuwa ka ta fajr kai wacce ita bata kai waccan ba tunda manzo sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya aka ce da raka'atul fajr da wutri bai barin su amma duk sauran nafila share su to kaga wannan tafi daraja ita raka'atul fajr to in ka shigo lokacin ba zai baka dama kai ta yi tulmasu da raka'atul fajr ba ira raka'atul fajr ta zama gaisuwa ga ubangiji kuma raka'atul fajr Allah ya samu. Malam, ko game da ita raka'atul fajr game da wanda ya makara misali ka tashi har ma gidan da sallah akwai damar haka ne kuma ta kuce mutumin da ya riga ya tashi an riga an idar da sallah ta farilla ta asuba idan lokacin da ya farka akwai yalwar lokacin da rana ba za ta fito ba har zai iya raka a fajr kuma ya asuba yi ya samu duka tunda lokacin su ne duka idan ya zamanto lokacin da ya farka bai wuce ya a biyu ta asuba ba

in ce ka yi gwangwarangwannin ka kawai in kuma mai fiƙaƙƙiya ce to kai dama fiƙe maka Allah iko yi shi abin da ya shafi kyautatawa a tsari na addinin musulunci na abubuwa na ibadu ba wata illa a ciki abin da aka hana shi ne kamar na faɗa a cikin bayanan da na kiran sallar irin abin da ake ce tamɗe Allahu akbar Allahu akbar wannan ba matsala amma ashhadu an la ilaha illallah wannan ina ka samu shi ya wuce gona da iri wani ma har sai ka ja kusa shi ɗaya da ƙyar zai ƙarasa kuma ya ta tari kafin ki sake wannan matsantawa shi ne illa amma don raye da zai to shi kansa mai ke irkajin daɗin ambatan allah da ake wannan ba matsala ba ne shi bai magarba ba ya makara ya zo tarar da mai nafula bayan magarba eh shi ya ɓoye ke mai nafilan lafiya lau in ya biyu shi ya samu raka biyu ya yi sai tashi ciko ɗaya in kuma ɗaya ya samu da shi sai ciko raka biyu ya yi magarbas eh, ita biyayya da liman tana sa a samu bambanci tsakanin kai mamunsa da shi ba da ka iya kai masa biyayya misali kaga hatta ma wanda ka zo ka tarar shi limamin kansa bai riga ya idar ba ya yi raka a biyu saura ɗaya kai ita ce ta farkon ka wannan ɗayar eh, nan za ka kabara harama ka bi shi ko a matsayin ka fara amma biyayyarka da shi za ta sa za ta zama karatunta a ɓoye ne za ta zama iya fatiha ce ba sura ko to akwai abubuwan da aka share wa mamu ba a bincikensa a kansu ba a bibiyarsa albarkacin bin ba matsala ba insha Allah yawa kai ma haka eh. kwaya kwaya eh. Eh. eh to ai shine kamar na faɗa akwai lafazin ruwayar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga shi saboda ya haɗe sai ka ji biye amma mai wawara Allahu akbar dan keke da keke dalla dalla kwaya kwaya an gane ku yawa baba bambanci na wala ko akan rakatan fajr da zaka wani lokacin sai an idar da sallah sai ga kuma su tashi su kawo ta ya eh, cewar idan mutum ya ga cewar bai riga ya raka a ba ya ji cewar daga sanda aka kira sallar nan ya alola ya kamo hanya inda yana so ya samu a fara asuba da shi sai dai faito to kuma yana zuwa kamar dama ce aka liman ku zo tare ko sai aka tada sallar to shi kuma yana kwaɗayin ya raka a talfajir nan shi to in an idar akwai dama ta kai ma kai raka a talfajir ya eh, a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama an idar da sallar asuba sai sahabinsa abdullahi bin qais abu musa al-ash'ari sai ya tashi ya kabbara raka'atul fajr da bai ba sai manzo yake cewa da shi a ah, asuba ƙari ta samu ne bayan biyan da muka ma za a ƙara biyu a kai sai ce a ah, ai raka'atul fajr ce da isa bai a gida ta kubce masa bai ba shine ya tashi kai manzo sai baka ce kai ya sake yi baka ce bai daidai ba sai sai zama sunna ta kaririya sunnar da manzo ya tabbatar a iya to amma mutum ya kokari ya zamanto cewar ina kaucewa faruwa haka dan sai ka zama kuma wutar sai ga wani shi kuma da bai san karatun ba ya ga ana tashi idan an yi asuba ina yi to ya yi raka talbijin ɗinsa a gida kuma sai tashi biyan bayan an idar da sallar asuba eh, a yi karatun abin a zama da ilimi ake eh. alaikum salam ko ya halatta mutum ya tara mutane ya biya su sauke masa alkur'ani su suka samu lada sauka su da suka sauki <laughs> kuma suka samu kudin sauka <laughs> amma shi dai kawai dan sa a yi ne ya eh, ba zai rasa lada ba ya sa a yi alkur'ani amma dai ba a matsayin ibada da take da asali ba shi da in an ciya shi ne salar da aka karanta alkur'ani wannan wani abu ne amma matsayin cewar wannan wani abu ne da yake da asali a addini idan wani abu ya same ka ka ba da kuɗi a karanta maka alkur'ani a kai ake so ka karanta abin da ya sawwaka daga alkur'ani ko ba ka yi shi daga bango zuwa bango ba ko sura ɗaya ce ko rabin sura ce gwargwadon abin da ya sauka iya yi karatu mai kyau mai daɗi ka ce ya Allah idan abin da na karanta na alkur'an nan don kai na yi abu kaza da ya shige min gaba a yayi mu abu kaza da nake so in samu a bani ka yi wasu da karatun littafin Allah kan neman wata biyan bukata ta za ka samu amma batun cewar sai an yi daga bango zuwa bango kuma kai tunda baka haddace ba sai ka nemi mahaddata sun yi an biya su shi yake ja wasu lokutan idan aka zo magana za a yin ka fahimta ko a zauna haba mai masa kawai wai dubu biyar ya bayar kaga an samu matsala ko ko kuma zo ana magana sai an daddale ko kuma kaga ana fafaman ba daɗi tsakanin wanda an yi wajen rabon kuɗi ko kaza kaza ka su sai yanka da sauransu duk wannan bai da wani abu kawai ka ɗauki abin da ya sauka na alƙur'anin ka kawai ka karanta ka nemi allah ya biya maka bukata ka koya yi maka matsala za ka samu abin da

ai kama a ce salati goma ga annabi ne kayi ɗaya kayi biyu a ce kuma karanto ayatul kursi to shi za ka gama salati ga annabi da karanta bakin guda nawa ne gane ko to da ka dubo abubuwa ne na sarri amma za a bayyana da shari'a ta ce ba wani matsala a irin wannan abu ka ce me assalamu alaikum malam masu dora hannu a ruwan ciki a wajen sallah ya dora hannu a ruwan ciki bai tabbata a kirji tabbata na ɗora hannun ko kai kabudu danƙa a nan ko kai danƙa a nan ko kuma wadu ɗorawa ka ɗora a nan ko kuma ka ɗauka ka ɗora a nan duk wanda kai ya tabbata sai ka ɗora a kan ƙirji ba a ci ba ba a ciki ba da wannan tsawon 'yan gayu ce lokacin da walha take kama da kuma lokacin take kai tana kama daga sanda rana ta daga ta danyi haske babu wani jajjaji a jikinta tana tsayawa daga lokacin da aka ce an yi gab da rana za ta raba tsakiyar sama lokacin da aka hana yin sallar nafila yawo har sha ɗaya har sha ɗaya da ɗan wani abu alaikum salam malam ce game da talibudar zai ga wani yi wani tsallar ce sai ta yi kawai ya eh, to ya baraka talibudar yake nafila ba iyaka yi sai abin da ya san kawo yana da yi ne kawai amma su bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka